إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون أليس كذلك؟ طيب بسم الله اقرأ هذه أول آية التي تكلمت على من لم يحكم بما أنزل الله مثل الآيات التي تكلمت على من لم يحكم بما أنزل الله فأطلقت عليه حكم ماذا حكم الكفر قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الظالمون إن شاء الله زامقا قوة آية ميتكي تجي مي نفيد إن شاء الله هل yanzu منا تاردا النبي موسى da al'ummarsa yahudawa wahalhalun da suka bashi sannan tabbatar da cewa yahudawa suna da taurin kunne sha'aninsu yana da wahala tun daga zamanin annabi musa har ana da kasa duk inda aka samu ba yahude yana da wuyan sha'ani inna anzalna taurata musu allah maɗaukakin sarki muka saukar da attaura fiha hudan a cikin attaura din nan akwai shari'a abin da ake ce ma shirya shine abin da zai shiryar da kai daga hanya zuwa ka fita lafiya shine ake ce ma shirya kenan to littafan Allah madaukakin sarki su kaɗai suke da wannan shirya التوراة الإنجيل القرآن منذ allah صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما wa sunnati. duk sa'an da aka bar su aka ɗauko ‘yan tsare-tsare to an kama hanyar fata kenan an kauce kenan ba za a taba cimma buri ba wa nurun da kuma haske ya hukumu bi annabiyuna wadda a tauratin nan ita annabawan bani isra'ila suke hukunci da ita allazina aslamu waɗanda suka musulunta ashe annabawan bani isra'ila su ma addinin musulunci su bi allazina aslamu ko صفة مادحة وفي إرغام اليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام ويوانا آية كان إما يهودان يهودا وانت سكرايو زمن منذ الله صلى الله عليه وسلم ردي cewa يهودا da زباجيسو سوما su الدين ma da بي musulunci suke bi da addinin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi kenan ashe su ma sai su bar abin da suke fada din nan su karbi addinin musulunci allazina aslamu lillazina hadu annabawan da suka karbi musulunci suna hukunci da attaura ne akan yahudawa war rabbaniyuna da manyan malamai rabbaniyuna wal alimul al'arbaniyuna humul ulama'u su ne manyan malamai al'ukama'u masu hikima min waladi haruna <coughs> cikin ‘ya'yan annabi haruna allazina tazamu tariqatan nabiyina wa janabu dinal yahud waɗanda suka bi hanyar annabawa suka bar hanyar yahudawa wa hassanu al-hasan al-fuqaha su ne manyan malaman da suka san addini wa mujahid hum fawqa ahbar wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace ar abinda ake nufi da rabbaniyuna sune al-ubbad wa zuhad sune masu ibada kuma masu gudun duniya ba yadda za a yi ka hada ibada da ilimi da menene kuma kana son duniya sai duk sa'an da kaso-kason duniya a ranka sai ya taba addininka ko yaya kai an fahimta to shi yasa sai in ana yi ana taka sansan dama ai mun san meye arziki ko ba arziki ake nema ba akwai arziki akwai kuɗi ko akwai arziki kai sai akwai arziki ba kai sai ba to shine sai an samu malamai masu ibada kuma az masu gudun duniya wani bin abbasin qala الربانيون هم المؤمنون والأحبار هم القراء الربانيون والأحبار da manya-manyan malamai saboda me bi mastufizu min kitabillahi saboda amanan da aka dora a kansu na kiyaye littafin Allah ashe malaman Yahudawa an dora musu amanan kiyaye attaura malaman nasara an kiyaye musu hakkin kiyaye linjila to malaman addinin musulunci kuma fa su an sauke musu hakkin kiyaye alkur'ani su ma ba hakki bane akan su kiyaye alkur'ani ba to ya za a kiyaye alkur'ani din ya za a kiyaye alkur'ani a karanta a koyi karatunsa a haddace wanda Allah ya hore masa ya haddace a yi aiki da abin da ke ciki sa'an nan kuma duk wanda ya ɗago yasa ya ɗaga yasa zai soki alkur'ani ko zai taba addinin musulunci ka nuna masa kai musulmi ne ba tashin hankali kake so ba amma bai isa ya taba alkur'ani ko ya taba addinin ka ba zamantakewa zaman tare baya nuna cewa na bi ka mu shiga wuta in kai baka biyo ni mun shiga aljanna ba ni fa ba zan taba yadda na bi ka mu shiga wuta ba saboda ni na yi hasara kai da ma hasarar zai ne ko ke shi yasa abin da ake nema gare ka kenan kai musulmi kai musulma kai malami malamai su kiyaye addinin Allah su kiyaye alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa kanu alaihi shuhada kuma sun zamo suna kyakkyawan shaida akan wannan فلا تخشوهم وكانوا عليه على كتاب الله شهداء رقبا أي سنة كلا da littafin Allah suna masa shaida suna kiyaye shi suna kiyaye littafin Allah Falata tahshawun nasa ya ku malaman yahudawa kada ku ji tsoron mutane ku kare at-taura ya ku malaman nasara kada ku ji tsoron mutane ko kare linjila ya ku malaman addinin musulunci kada ku ji tsoron mutane ko kare alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to ba kowane lokaci ne tsoron kadai ke hana a kare littafin Allah ba fa ko dai tsoro kar wani abu ya samu mutum ko ku a'a kai kana kwaɗayin abin da ke hannunsu kamar yadda zai zo ya bayyana ya yau ko gobe insha Allah shauni Allah ya ce kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ni zan kare ku daga barin duk wani sharri wala tashtaru bi ayati samanan qalila ana magana to yanzu ana magana ne kan bani Isra'ila sai aka ce wala tashtaru bi ayati ai kada ku musanya ayoyi na samanan qalilan ku karbo tumuni kadan dukiya kadan wani abu na duniya alkur'ani za a bayar a karbo tamani kadan a'a ka fassara masa yadda yake so don ya baka kuɗi ka fassara masa akan son zuciyarsa don ya baka makami ka fassara masa akan zuciyarsa don ya karbe ka ya aji. to sai Allah madaukakin sarki ce wa man in ce da yahuda ake da banu isra'ila ake to man min alfazil umum a cikin hausa ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk a hausa man sai ka ce duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa man lam yahkum bima anzala Allah a cikin yahudawa yake cikin nasara yake cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba in yahudawa ne a ce bai hukunci da attaura ba in nasara ne a ce bai hukunci da linjila ba in musulmi ne kuma fa a ce bai yi hukunci da alkur'ani ba fa'ula'ika humul kafiruna su ne kafirai to kun yana sallah yana zuwa hajji yana zuwa umara ko fa shi aka ce ya zu su fa'ula'ika humul kafiruna za mu zo mu karanta fa'ula'ika humul zalimuna fa'ula'ika humul fasiquna ya za a rarraba waɗannan guda uku sai ka ce mallam ya hukum bima Allah duk wanda bai yi hukunci da shari'ar Allah ba kuma yana ganin wata shari'ar ta fi wannan ya gamsu da haka kaulan wahidan ya zama kafiri bi ijma'il ulama ka rinka jin cewa dokokin kasar da kake ko yanayin inda kake ko dokokin da aka tsara ko mene da menene ai sun fi sun fi alqur'ani ko sun fi dokokin Allah shari'a wannan kowa ne mai shiya kafirce kaulan wahid to sai mataki na biyu ka san cewa shari'ar Allah ita ce tafi amma wannan shari'ar an dora maka ne ala tilas baka jin daɗi ya zama darura kenan ka san cewa shari'ar Allah ita ce daidai amma da ka samu kanka ka samu dama a cikin wannan shari'ar da take kare ka mai zina zai yi ba za a yi masa komai ba zai yi zalunci za su ci dukiya ana tafiya yadda ake so sai ranka ya sake da haka fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul zalimuna sune fasikai sune azzalimai kan fahimci wannan rabe rabe ko mallam wanda bai hukunci da shari'ar Allah ba kuma ya yadda cewa shari'ar turawa ita ce tafi tsari ita ce tafi daidai ita ce tafi haske ya gamsu da haka a cikin ransa in ya yi sallah a dubu a yini in ya je umra tun farkon azumi in ya je duk abin da ya kafirci qaulan wahida sallarsa da azuminsa ba za su dawo da shi cikin addinin musulunci ba saboda ba su suka fitar da shi cikin addinin musulunci ba duk abin da ya fitar da kai cikin addinin musulunci ba za ka dawo cikin musulunci ba sai da wannan ka yi musu alkur'anin Allah kana cewa shari'ar Allah ba ita ce tafi ba ta turawa ita ce tafi ka kafirce in ka yi la ilaha illallah su biliyan in ka yi sallah su raka'a biliyan in ka yi umra su biliyan in ka yi haji so biliyan in ka ɗauki dukiyar ka duk ka bayar wallahi ba za ka dawo cikin musulunci ba sai ka dawo ka tabbatar da cewa tsari na Allah littafin Allah shari'ar Allah ita ce daidai ta fi ta turawa shi ke ka dawo cikin musulunci kenan sallar ka ta tafi kuma ranka ya shiga hajji ka yayi kalmar ka duk ta shiga an fahimci wannan ko to sa'an nan mallam ya kuma ba anzalallahu kamar mu talakawa da kake zaune kasar da kake ko Najeriya ko sar ko ina aka kawo dokoki waɗanda ba na ba na Allah ba aka dora maka dole ka tafi a haka to kana ji a cikin ranka ba daɗi kake ji ba ba so kake ba amma matsala ta fi karfinka dole kake tafiya da wannan tsarin to kai ba ka zama kafiri ba to amma yau da gobe sai kai ma ka saki sai shedan baya kyale ka ba tun ana yi kana jin ba daɗi sai ka zo kai ma da kai ake tafawa ana kyakkyatawa kana da riya kyakkyakkyakya a tafa a cishar a ci zarafin addinin musulunci da tun farko yana ka kana jin zafi sai ka zo kai ma zuciyarka ta bi shi kenan to ka shiga cikin wannan hukunci kenan fa an fahimta ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأن سوني كافريكو اقرأ kaga matsala ta biyu kuma kenan ko wa katabna alaihim fiha muka shar'anta musu muka wajabta musu a cikin at-taura annan nafsa bin nafs in mutum ya kashe mutum za a kashe shi wal ayna bil ayn in ya cire ma wani ido za a cire masa wal anfa bil anf hanci da hanci wal uzuna bil uzni kunne da kunne was sinna bis sinni hakori da hakori wal juruha sa'an nan kuma miki jin ciwo ya jimma mutum ciwo sai a yi masa kisasi yadda ya jimma mutum din nan shi ma haka za amma sai Allah madauki sarki ce maka faman tasaddaqa biyu wanda ya yafi yi afuwa fa huwa kafaratun tunan ya zama masa kafara shi ma wa man lam yahkum bima anzala duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba man duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa'ula'ika humu zalimuna su ne azzalimai an fahimta to akan waɗannan abubuwa a tsarin da kake tafiya ana hukunci da abin da Allah ya saukar ba a hukunci da abin da Allah ya saukar tare da cewa da shari'ar da addinin musulunci ya ce wa juruhu qisas in aka yi maka karama din sai ce a fa amma man afawa aslah fa ajruhu ila Allah wa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu ana kwadaita ma kai afwa saboda da wahala ka iya yin kisashi yadda ya dace to shi yasa shari'a ta ce maka mutum ya buge kasa sai ka ce baka yadda ba sai ka raba to ana so kai ma ka buge shi daidai da yadda ya yi maka kar zafin ya karu in ya taru ka yi zalunci sai aka ce sai ka rama da ka zo da fushi ya za ka yi ba haka bane ba to kai zalunci ka shiga cikin wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika hum zalimi to ya za a yi kai kisashi daidai wa daida aka ce sai kai afuwa shi ne an fahimta shi sa aka ce in an yi maka kai kar mutum ya cire ma hakorin sai ka zo cikin fushi zaka cire hakorin ya za ka yi da karfi za ka yi sai kara yi zafi fiye da yadda kai kai zafi zafin to ka yi zalunci wannan ƙarin da sai kai na ƙarin da aka samu din kai zalunci kuma shari'a za ta kama ka Allah zai ma Allah zai ma hisabin wannan ƙari da to shi yasa malamai suka ce abin da yafi kai afuwa ko ko sai ka kai kara hukuma sai ta sa a yi maka kisashi ta yadda ba za a yi zalunci ba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humu zalimuna su ne azzalimai to su ne waɗanda suka gamsu da cewa shari'ar tura ta fi ko ku a'a sun gamsu da cewa shari'ar Allah ita ta fi amma wannan shari'ar da ake tafiya haka suna asu ba suna tafiya ba su damu ba su zama mai kenan azzalimai ke. an fahimta yace wa katabna alaihim fiha a cikin at to haka kai ma abinda aka wajabta maka a cikin alqur'ani in baka yi aiki da shi ba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna iqra وقفينا على آثارهم أي باير وأنشن النباوة أنا مغنس وأنشن سي الله يكاو النبي إيسى ابن مريم مصدقا halin kasancewan shi yana gaskata abinda ya gabace shi na littafi a taura kenan wa atainahu injila sai muka bashi injila fi hihudan a cikin linjila din akwai shari'a wa nurun da haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi da kuma gaskata abin da ya gabace shi min at-taurati wa hudan wa mawizatan wa mau'izatan lil muttaqina da shari'a da gargadi ga masu tsoron Allah madaukakin sarki duk littafan Allah fa su kadai Allah ya lamunta cewa akwai gaskiya akwai haske akwai shari'a amma da duniya duk za su haɗu baki daya masu fasaha su masu kwakwalwa masu bincike masu ilimi masu menene baki daya su kawo tsarin da za su yi ma wannan duniya ko wannan al'umma ko halitta wallahi tallahi ba za su iya kawo ɗaya bisa miliyan abin da Allah ya kawo ba da a ce mutane sun isa su kawo kansu tsari ya tafi to ina ba nan aiko annaba da manzannai sai a kyale su mana kowa ya abin shi aiko annaba da manzannai na nuna cewa ɗan adam duk inda ya kai da tunane da kirkire-kirkire da kage-kage bai isa ya shar'anta ma dan adam shari'a ba sai Allah da ya halicci dan adam in suna son su kafa shari'a sai su je su halicci dan adam na plastic na roba sai su su kafa musu shari'a amma Allah ya halicci ɗan adam ya halicce shi da babu ya zo kuma ya shar'anta min shar'ar da za ta taimaka masa ya ci gaba da rayuwa ko ku zo ku ce a'a ku kuka waye ku ne kanku ya waye ku ne kusan za ka za. mas'ala ɗaya a cikin matsalolin rayuwa baki ɗayan aka fito su za kwankwance su wallahi tallahi zai tabbatar maka da cewa kasashen turawa da kasashen duniyar nan duk cikin duhu ake tafiya ba wanda ya san inda za a matsala ta tattalin arziki Allah madaukin sarki ce inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin ya kawo tsarin tattalin arziki ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi to in ba wannan aka bi ba har abada ba wanda zai samu kwanciyar hankali haka haka tsari na siyasa haka tsari na tsaro haka tsari na komai baki daya to duk waɗanda suka jefar da wannan suka tsara ma kansu tsari na rayuwa to ya tabbata a cikin rayuwa da tarihi cewa a cikin duhu ake tafiya ba nasara tare da su ba za su shima buri ba karshe za a je ne a fada rami Allah ya kiyaye wa qaffayna ala atharihim bi ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa bayna yadayhi min at من wa hudan. wa mau'izatan lil muttaqina da gargadi da shari'a da gargadi ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili yanzu ana magana da suwa kenan ɗan kirista kenan a lokacin kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi su yi aiki da abinda Allah ya sauka musu cikin linjila in ba su yi aiki da littafin da ke su ba to su ma sun zama fasikai kenan ko kasashen turai da ai ba siyasa ce gaba ba malaman coci su ne gaba shi ke tsara ba kowa komai da turawa suka ga cewa haka ba zai dace musu ba sai suka zo suka kwace iko aka tura malaman coci cikin coci ba su da alaka da waje to shi ne turawa suka samu yadda suke so ba wanda zai ce musu cikin ba wanda zai ce musu halal ba wanda zai ce musu haramun abinda suka ga dama shi suke yi shi ne suka kai irin wannan hali da suka kai na ci gaba na ɗaukaka na komai da komai ɗan adam ya yi kirkiri kirkiri kwakwalwarsa ta iya ta kirkiro komai ta kasa kirkiro zaman lafiya da dan uwansa dan adam to da aka ce masu linjila su yi aiki da abin da ke ciki bai ce wa man lam yahkum bil injili ba sai ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba me Allah ya saukar at-taura linjila Alkur'ani ba Allah ya saukar da su ba to wa man lam yahkum bima anzalallahu sai ka ce yahudawa in ba su yi aiki da at-taura ba fa ulaika humul fasiquna nasara ba su yi aiki da abin da ke cikin linjila ba fa ulaika humul fasiquna musulmai in ba su yi aiki da abin da ke cikin alqur'ani ba fa ulaika humul fasiquna dan lafazin da ya kawo lafazi ne da ya hada kowa baki da yace mallam duk wanda bai yi hukunci da shari'ar Allah ba fa ulaika humul fasiquna ne fasikai waɗanda sun san shari'ar Allah ta fi amma son zuciyarsu ta sa suka zabi shari'ar wani Allah su zama fasikai kenan su zama azzalimai kenan an fahimta ikra anzalna ilayka alkitaba muka saukar maka littafi bil haqq al haqq huwa shay'u thabit da gaskiya tabbatacce musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabace shi da attaura da linjila da suhuf ibrahim wa musa min al-kutub min al-kitab wa muhaiminan alayhi shine kuma ke lura da shi kuma shine yake da ɗaukaka a kan shi shi ya samu ɗaukar muhaiminan Allah ya ba shi sai tsara akan dukkan wani littafi alkur'ani ya fi duk wani littafin da Allah ya saukar fahkum bainahu kayi musu kayi hukunci tsakanin su bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar duk sa'an da Allah zai ce yi hukunci zai ce da abin da ya saukar fa da da ya saukar ba abin da. kuka je kuka zauna kuka tattauna kuka tsara ga yadda a'a Allah ba Allah ne saukar da wannan ba ba yadda za a yi ku tafi kan wannan rayuwa ku ji daɗin rayuwa sai dai a ta shiga cikin wahalhalu da rigingimu da rashin da rashin kwanciyar hankali da rashin cimma buri wala tattabi ahu. kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min alhaqq ka bar abinda ya zo maka na gaskiya kada ka bi duk wanda Allah ya bashi gaskiya Allah ya haramta maka ya hana ka ka bi son zuciyarka kada ka bi son zuciyar wani ka danne gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne a cikin saboda Allah ya jarrabi bawa bayansa Allah ce da mun ga dama sai mu sauka muku shari'a kwaya daya to amma saboda mu jarrabe ku annabi Musa ya zo aka bashi at-taura dole ya gaskata abin da ke gaban shi annabi Isa ya zo aka bashi linjila dole ya gaskata abin da ke gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka bashi alqur'ani dole ya gaskata abin da zo gaban shi saboda wa min haja da tsari na rayuwa kowanne Allah ya sauka masa da littafi da shari'a da kuma tsari na rayuwa min hajar kenan tsari na rayuwa ina ma na tsari na rayuwa tsare-tsare na a cikin rayuwa abin da ya dangaci tattalin arziki abin da ya dangaci siyasa abin da ya dangaci wasa labarai abin da ya dangaci kaza da kaza abin da ya dangaci tsaro abin da ya dangaci komai baki daya in ba tsari ne na Allah ba wallahi tallahi cikin rudu ake Allah ya kiyaye walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya bar ku kun zamo kan shari'a daya walakin sai da cewa liyabluwaku don ya jarrabe ku dama rayuwa da kake gani Allah ya halka da ka taba tsammanin cewa akwai wani mahaluki da Allah bai jarrabe shi ba abadan Allah ya halicci wannan halitta ne don ya jarrabe Allah bai madaukin sarki ce ba da a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-maut wal hayata sai ce me liyabluwakum don ya jarrabe ku wata rana ka ga abin da kake so wata rana ka ga abin da baka so wata rana ka samu yadda kake so wata rana ka samu yadda baka so wata rana kaza wata rana kaza ba wanda Allah bai jarrabe shi ba tun daga farko kan annabi Adam ba iblis ya bi shi je jarrabe shi ba da ya je jarrabe shi me yace me yace masa ba annabi adam suna cikin aljanna ba shi da na hawa me ya kawo musu damuwa kuwa me ya hada su da damuwa ai ba su cikin damuwa ba gaba bane ba amma shi dan iblis ya kyale su eh sai da ya je same su yace hal adulluk ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla to ya aka yi san wannan abin a cikin jin adam da dan adam ya aka iblis ya sani da yace to me yasa bai ce na nuna muku bishiyan ayaba ko lemu ko gwanda ko mangoro ba yace a'a ba za ku so na nuna muku shajaratul khuldi bishiyar da in kun ci ta za kun dawwama kenan har abada wa mulkin la yabla da mulki da sarauta da shugabanci da jagoranci baya kufa ta zarce kenan har abada ta inda ya zo kenan ya yaudare su fa aka lamina ba haka bane ba to haka duk dan adam inda shi ɗaya yake zuwa mishi duk dan adam yana son mulki yana son jin daɗi saboda Allah haka ya halarci shi ce zuyyina linnas hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya amma sai Allah ce wallahu indahu duk dan adam yana son jin dadi yana son kikkiawar mace yana son miji da take so yana son kudi yana son ƴaƴa yana son abar hawa mai kyau yana son mene duk wa'annan baki ɗaya dan adam yana son su to daga ciki ake sa ai a inda ake jarraba su kenan annabi adam Allah ya jarrabe shi da bayan sun sauko kuma a cikin ƴaƴansa sahabila da kabila Allah bai jarrabe shi ba yana da 'ya'ya bayan Allah in ya kafa doka dokanta sai aka zo kai wani fatara ga habila da kabila shi kabila ya ce shi ba zai bi wannan tsari ba jin daɗi zai yi ba jarrabawa ba ce daga Allah ba haka annabi nuhu ga ɗansa innahu min inna bini min qala innahu laysa min ahlika da ya tsaya ce inna laysa min ahlika ya sa shakka cikin kenan cikin zuciyar annabi nu ya laysa min ahli mata ta zuwa ta yi meye da meye a inna hu amalun ghairu salihin. ai yanzu inda matsalar ta kai ba dangantaka ta jini ba bace dangantaka ce ta aqida innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih innahu amila ghairu salihin. haka annabi ibrahima ya abati la ta'budu shaytana ya abati a jefa shi wuta a je ai masa kaza a je ai masa kaza duk ba jarrabawa bane ba wanda Allah ba zai jarrabe shi ba kuma wanda Allah bai jarrabe shi ba to ita ainihin jarrabawa fa ba mungu ba ba barna bace ba fa sakamakon da zai biyo jarrabawa shine abin tashin hankali kada a tsani jarrabawa a ce jarrabawa tashi hankali ne a'a jarrabawa in ka jarraba ka samu kyakkyawan sakamako me za ka yi murna za ka yi jaraba ta zama maka mai alheri za ka zama kaza za ka zama kaza za ka zama kaza wanda ya kasa cin jarrabawa shine jarrabawa ta zama mishi wasifa shine ta zama masa fitina amma ainihin jarrabawa ita kanta ba za a siffanta ta da illa da zargi ko yabo ba a'a sai natija sakamakon da ya fito cikin jarrabawa din shine ko mai daɗi ko mara daɗi kowane ne sai Allah ya masa jarrabawa din nan yace liyabluwakum liyabluwakum allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum sai ce me ayyukum ahsanu amala ba aktsaru amalan ba ahsanu amalan wa yafi aiki mai kyau wa yafi kyautata aiki ba yawan aiki ake so ba a'a nagartan aiki kyau aiki shine ake so ba yawa an fahimta sai ce liyabluwakum fi ma atakum dan ya jarrabe ku a cikin abin da ya ba ku in ya ba ku littafi ya sauka muku da littafi dole ku rabu da maganar kowa tsarin kowa ku bi tsarin Allah in ya baka dukiya in Allah ya baka dukiya sai ya jarrabe ka in al duk wata daukaka fa akwai jarraba a ciki fa hatta hannunka guda biyu ya su hannunka hannun dama da hannun hagu wanne ne ya fi daukaka wanne ne fi daraja dama to shi ma an jarrabe shi ya aka jarrabe shi duk sa'an da ka zo zaka yanke farce ka ka dauko reza dama zai yanke hagu ya ake tafiya a gurguje ko ya tafi dauko hagu zaka gyara dama sai me dole sai dama ya hakura an baka daukaka dole kai baka ya hakura in dama ya dauzo zai gyara sa na hagu ya dauki reza ne albakashi ne yanzu yanzu ga an yayi kyau ba damuwa to ce ne haku kuma ya gyara dama sai dama ya ci da hakuri ko ko zai samu yadda yake so ba zai taba samu yadda yake so ba to shi yasa Allah baka daukaka dole sai kai hakuri duk daukaka da Allah zai baka daidai da kyau in Allah ya ba maki sai ya jarrabe ka da ilimin Allah ya baka sai ya jarrabe ka mulki in Allah ya baka sai ya jarrabe ka lafiya in Allah ya baka sai ya jarrabe ka dukiya kudi in Allah ya baka sai ya jarrabe ka akwai jarraba sama da zuciyar dan adam yadda take son kuɗi ba ta son ta rabu ta rabu da shi kana samun kuɗi sai a ce an zaka ba da zakka zaka ba da zakka din nan ba karamin aiki bane ba fa sai wanda Allah ya masa gamo da kafir wallahi wani in zai dawo mauta ne sai dai ya mauta wuta to sai aka samu kuma ana zuwa ana zuga mutane ai kama salil duniya kama salil akhira ai masu mulki yadda suke mulki duniya haka za su yi mulki a lahira ba lallai sai sun bada zakka ba ba lallai sai su yi sai kuma suka hawa haka suka zauna zakka din nan ba karamar jaraba bace ba fa jarrabawa ce sosai saboda zuciyar dan adam ba ta son ta rabu da kuɗi saboda tsananin ta'allaka zuciyar adam da kuɗi aka ce ka annama min al-qulubi nuqratu wai saboda tsananin alaka zuciyar Adam da kudi ce cha kamar lokacin da za a yanka kudi kamar da aka yanka kudi da shi tabar cikin zuciyar dan adam aka jisgo shi yasa zuciyar dan adam na son kudi ba ya son su amma sai aka ce ka da zakka wani sahabi yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya manzon Allah karo kan min Allah ya kudi sai ba Allah ce za ka iya kudi kuma a cewa mutum zai iya har kun tambayar da banzu Allah rasa za ka iya wannan karamar tambaya ce za ka iya me kudi kuma kowa ya samu kuje kasa rikawa to amma me aka tambaye shi zai iya za ka iya tashi da haƙƙin da ke cikin kuɗi? za ka iya haƙura da rabuwa da kuɗi? za ka yi duk abin da za ka saka ciki ya daidai za ka yi sakawa ciki sai ce eh zai iya sai ba Allah ce Allah ka bashi kuɗi sai Allah ya bashi kuɗi ba da bata lokaci ba shekara ta kewayo ba Allah ce ku je Allah ya bashi kuɗi ya ba da zakka ba ya ba da kuɗin duka ba ya ba da zakka kowa ya san jawabin da ya ba manzo Allah kowa ya san sakon da ya ko manzo Allah ba ga shirka ai bana ba harka ai abin ba a cewa komai ai menene da menene wallahi tallahi yake ba da zakka manzo Allah ce ma yanqibu ibn jamil illa an kana faqiran fa nahun Allah wai ba komai ya sa yayi wannan intikami ba sai dai talaka ne kuma Allah ya wadatar da shi shi sa yake ba da manzo Allah ce ka ba da kudin zakka in manzo Allah ce ka ba da kudin ka duk ka yi amma iya iya bai iya ba sai da manzo Allah tambaye shi za ka iya yace eh zai iya liyabdi fi ma ataku in Allah ba kuɗi zai zai jarrabe ka annabi yusuf Allah ya bashi mai kyau ya zauna lafiya ya aka yi ku je ku jefa shi cikin rijiya farko ma don Allah ba shi karbuwa wajen uban shi shi ya hadu da hasana ku je ku jefa shi cikin rijiya ku je ku sayar da shi kuɗi kaɗan ku cika ku karbo mu tafi ku sayar da shi ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza wannan matsalar aka gama ya zo ya girma ya zama shi kuma Allah ba shi kyau sai mata kuma suka fitinu da shi ya zama mishi fitina inda ya shiga duk ba zama lafiya ba haka bane ba ya zo ya zama kaza ya shiga kaza ya shiga kaza na na Aisha da Allah ba ta karbuwa wajen manzo Allah ta samu ɗaukaka ta zauna lafiya in kyau Allah ya baki ko ya baka in gata ne in lafiya ne in menene da menene duk abin da Allah ya baka sai ya jarrabe ka a ciki gwaninta shi ne ka ci jarrabawa ko ka faɗi in ka ci jarrabawa to shi ke da jarrabawa ta yi daidai Allah zai ninka zai baka fiye da abin da ka rasa an fahimta to shi yasa ake yabtali yabluwakum fi ma fastabiqul khairat ku yi rige rige ku yi musabaka ku yi yawan yin aikin alkhairi aikin alkhairi na farawa kadaita Allah imani bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah zakka azumi menene duk baki daya zaba taimaka ma mutane taimaka ma marasa abu duk aikin alkhairi yana ci fastabiqul khairat ku sani fa duk abin da zai je ya dawo ila Allah marji'ukum jami'an dukkan ku baki da ila marji'ukum ai marji'ukum ila Allah amma wannan tsari na magana yana daukan atafi marji'ukum ila Allah wa ila fulani makomanku zuwa ga Allah da wani yasa aka ce a'a ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah kadai ne makomanku jami'an dukkan kutun daga kan annabi adama har karshen dan adam ko aljani da za a tashi alkiyama a kan shi baki ɗaya za a koma ga Allah ne in an koma ga Allah kuma shikenan a'a yace walau anna idza mutna tarturikna kana al mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay balarabe yace da in idan a ce mun mutu ba shikenan an gaba kenan ai da mutuwa ta zama hutu amma akwai aiki walakinna idza mutna bu'ithna in muka mutu za a tashe mu wa nus'alu ha an kulli shai za a tambaye mu da duk wani abin da ya je ya dawo bi uku annabahu alkhabarul hafi, Allah ne zai ba ku labari bima kuntum fihi talifuna abubuwan da kuke kuka kasance kuna sabani a ciki wannan fadi kaza wannan fadi kaza wannan ce tsarin turawa wannan ce tsarin shari'a wannan ce kaza wannan siyasa ta ce kaza duk baki da yan anje Allah madaukin sarki shine zai bayani da kansa wa anihkum bainahum iqra Thank mm. you. sai ce bima ka kai hukunci a tsakanin su a cikin su da abinda Allah ya saukar ba da dokokin da mutane suka tsara ba bima anzalallahu duk dokokin da mutane za su tsara in ya saba da shari'ar Allah wallahi ya zama jahiliya ya zama maguzanci duk dokokin da za su tsara in ya dace da shari'a ya zama haske kenan ko to amma akwai bambanci tsakanin aiki da shi sun kawo dokoki kyawawa masu kyau sai ka ɗauki doka a wajen su kana aiki da shi babu niyya babu ibada a ciki babu lada amma sai ka ɗauki dokan shari'ar Allah kana aiki akwai niyya akwai ma'anar ibada za ka tsira ko za ka samu lada an fahimta don an ce innamal a'malu bin niyyat wa innama kulli mar'in ma lawa wa an bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu me yasa duk sa'an da Allah ya ce a yi hukunci da shari'ar Allah sai ya ce kar a bi son zuciya ma'ana duk wani hukunci duk wata shari'a duk wani tsari da ba Allah ne saukar da shi ba sunan shi son zuciya sunan shi ba guzanci ko da wane ne kai tsara shi wala tattabi ahwa'ahu wahdharhu ka kiyaye su fa ahir ka hankali da su an yaftinunka an yi ka yi hankali da su in ba ka ba za su batar da kai daga zarar an ɗauke ka daga shari'ar Allah to an ɓatar da kai kenan ka shiga ɓata kenan ana magana da manzon Allah balle ni kai ko wane ne an ba ma azallahu ilaika fa in tawallau in suka ki karba suka ba da gaske suka ba da baya fa'alam fa'alam ina ma na fa'alam ka sani wani irin sani ilimi ya kasu kashi nawa fa'alam ka sani ilimu ilimi abin da ke ce ma ilimi shine yana da matakai matakai ilimi guda shida ne ilimi taklidanci da jahilci da shakka da zato da wahabi matakai ilimi kenan sannan ilimin kansa ya kasu kashi uku ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin menene ilimi ma'ana mataka ilimi ya zamo ilimi ba saboda ilimi na da ka'idan da malamai suka sabi shi abinda kai yanke da shi din nan ko da zamo ilimi ko taklidanci ko jahilci matakan ilimi kenan al-ilmu at-taqlidu al menene ilimi ilimi shine idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyatun alaiha dalilu ilimi kenan ka san nisba ka san nisba ita ce wannan yana nan ko baya na wannan haka yake ko ba haka abinda ka idraku nisbati abinda ka sani majzuman biha kuma kai yake da cewa haka yake waqi'iyya a akashin gaskiya kuma haka al'amarin yake alaiha daliluha kuma kana da dalili kana da hujja akan haka to ya zama ilimi kenan محمد رسول الله نسبة مجزوم بها هل هي واقعية أم غير واقعية واقعية عليها دليلها عليها دليلها أليس كذلك يا زمون إلمي كده الله واحد الله ثاني كاي يجي إدراك نسبة كده كازر كده هكذا kuma baka shakka a cikin zuciyarka haka yake to a kashin gaskiya haka abin yake ko kai da kake rudu haka abin yake ko to kana da hujja kana da dalili akan haka qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai matsala ta kai wannan mataki take zamowa ilimi fa to menene taklidanci taklidanci idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyya lakin la amliku alaiha na san abu da shi kuma a kashin gaskiya haka abin yake amma ba ni da dalili haka gani na gida ana yi ga aka haife ni na tashi na ga gida wadda musa da watan azumi ya zo iyaye ba dama ana azumi ne na san cewa azumin nan wajibi ne kuma haka yake wajibi ne to amma me ce ban sani ba na ga ana taklidanci ke sai ran da kaje ka shiga islamiyya aka fara koya ba karatu alqur'ani kaji kutiba alaikum as ku ji kutiba yanzu ka samu me hujja yanzu ilimin ga ya tashi daga taklidanci ya koma ilimi amma duk abin da ka sani in ma ka yi yake da shi kuma haka abin yake in ba ka da hujja akai kai taklidanci ne gani kai ana yi kai ma ya shiga ranka ba ka da hujja to menene jahilci abin da ake ce majahil shine idraku nisbati majzumin biha lakinnaha ghairu waqi'iyya ka san abu kai yake cewa haka abin yake amma a kashin gaskiya haka cika ba haka abin yake majahilci ne ake ce majahilci matakan ilimi kenan ko da saura abinda ka sani tana shakka da ba duk abin da ya shigo cikin iliminka ko ka yi yanke da shi ko kana shakka Abinda kai ka yi yanke har shi ne muka faɗa matakansa guda uku wa ilimin da kake shakka kuma fa shi ma ka suka shigo shakka zato wahadi me ce shakka shakka ita ce kana zaton abu kana shakka cikin abu da e da a duk sun zo daidai ta kasarin jayar da daya shi ake ce ma shakka shi ake ce shakka zato kuma fa ka iya karin jayar da daya sama daya wanda ka rinjayar din da sunan shi zato wanda aka rinjayar da akan sunan shi wahabi rudu ke shi ba ta kansu ne ko shakka mai ce shakka shakka idrafu nisba da kake shakka din nan sun zo daidai ka kasa rinjayar da daya akan daya shine ina shakka ina shakka ko yana alhaji na gida kuwa ko yana bai na gida kuwa ina shakka sai yana nan yana gida da ba gida duk sun zo daya shakka ke ai ina kyauta zato ya fita ina kyauta zato ya fita din ya zama me zato bai fita ba ya zama wahabi saboda in an bincika kana kyauta zato ya fita yana ciki ina kyauta zato yana ciki ya fita an fahimta amma lokacin da ka kasarin rinjayar da ɗaya akan ɗaya yana ciki da ya fita din suka zamo ɗaya a wajen ka to shakka ke kenan ke yasa manzo Allah ce inda ya kura sallah sai shakka raka ɗaya ce ko ta biyu to shakka din nan in babba ce to sai ka jefar da zato sai ka yi gini akan yakini sai ka cika sallanka ka yi sujjadan mai tafi sa'an kuma ce ta harra sawa wanzu Allah ce in ɗayan kuna sallah sai ya zo ya samu ruku raka ta ɗaya ko ta biyu ce ta biyu ce ko ta uku ce ta uku ce ko ta hudu ce na karanta fatiha ko ban karanta ba na yi kaza ko ban yi ba ba shakka kenan ba ba shi ake ce ba shakka ba to shakka nan zaka suka shi biyu akwai shakka babba akwai shakka karama shakka babba da zaka tsaya cikin sallar awa daya ba za ka iya rinjayar da tsaya ba kan daya ba to aka ce sai ka jefar da shakka sai ka gini akan yake inna raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu akwai yakini akwai shakka wace ce yakini raka'a ta ɗaya wace ce shakka ta biyu sai ka ce babu ta biyu yanzu zan kawo ta ai ban karanta fatiha ba yanzu zan kawo in ka gama in ka idan da ka saboda gwagwar mai da kuka da shedan sai ka da ka bi sallarka ta yi shedan bai samu komai ba a wata riwaya kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya kuna sallah shi ɗan zai zo ya riƙe damar sallar sa yana raka ta ɗaya ce ko ta biyu ce ta biyu ce ko ta uku ce ta uku ce ko ta hudu ce manzo Allah ce faliya taharra sawa ya kirdadi abin da yake gani shine daidai to shi malamai suka a shi shakka guda biyu ce wannan shakka karama ke da raka ta ɗaya ce ko ta biyu ce sai kai tunani a kai wannan raka ta ɗaya ce ha ta biyu ce da ka gyara abinka mana shakkan ba ta yi nisa ba ke sai ka gyara sannan ka haka in ka yi da sallah sai ka yi sujjadan ba an fahimta shine ma'anar annisabul ilmiya al'ilmu ilimi taklidanci jahilci shakka zato wahani to shi kuma ilimi shi kuma matakai uku ne wanda ya zamo ilimi ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin menene ilimin yaqi ilimin da ka same shi wajen wanda baka shakka shi na ce mu ai ina da ayaba tsawon abin yayi haka yayi yayi zira'i ko yayi ba ku taba jin ƙarya a waje na ba sai ku dauke shi ilimi shine ilmul yaqi da a ce an taba jin ƙarya a waje na ne sai ai ƙarya ke ko amma ba a taba jin nayi ƙarya mai shi yayi ƙarya ba ya zama ilmul yaqin sai na zo muku da shi na ce gashi nan kowa ya gani ga jiya labari da baku da ka zo gida ne ni tsuwa na ɗauko na ce gashi ko gobe da zan taushe na tawo ku da shi kowa yana kallo ya zama mai aiki da yaƙi har yanzu ilimin bai cika ba ai watakila kamar ne ne su kai sai na ɗauko ka na ce gashi dandana ka ji dandana ka ji dandana ka ji dandana ka ji kana dandanawa yana nan yadda yake to shine haƙƙul yaƙi an fahimta ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن اليقين عن اليقين اتقت على الكفر تهدى